Hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar Yobe ta ce ta kammala shirye-shiryen gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke faɗin jihar wanda ta gudanar a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa idan har mai duka ya kai mu. Shugaban hukumar Alhaji Abdu Jarir da ya shaida manema labarai hakan a garin Damaturu da ke jihar Yobe lokacin da yake wa manema labarai bayanai kan irin tsare-tsaren shirin nasu. Alhaji Abdu Joro ya ce jam'iyyu bakwai ne da yanzu hakan suka riga da suka yi rajista kuma dukkaninsu sun fidda 'yan takararsu da za fafata da su a wannan zaɓe na ranar Asabar ɗin bayan kammala A wa'adin zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jihar shekaru uku da suka gabata. Eto, eh na farko dai muna da jam'iyyu guda bakwai wanda suka shiga wannan zaɓe. Dai kusan ba abin da muke jira illa lokaci. Komai yana nan wanda kuma insha Allah nan da 'yan mintuna za ka gane mai idanka. To kamar ya za a yi wannan zaɓe a irin wuraren da suke yi harin suke fuskantar matsalan tsaro. Eh to wa'annan gurare kamar misali gujeba da gulani abin da muka yi shine duka mutanen wannan karamar hukuma za su zo su hallara ne a shalkwatan karamar hukumar saboda gudun barbazuwa kuma jami'an tsaro su raba hankalin su biyu sai muka ce su tara hankalin su guri guda a shalkwata sai jama'a su yi zaben su a gurin kowa sai ya watse ranka daɗe babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar yobe ta ƙi shiga wannan zaɓe ko shekarar da ya gabata ma an gudanar da wannan zaɓe ba su shiga wannan zaɓe ba ma kake ganin suke jan kafa wajen shiga wannan zaɓe ƙananan hukumomi a wannan jihar eh to wannan gaskiya da ya kamata ka tambaye su me yasa ba su shiga ba to kana ganin kamar sun ba suna ɗare ɗari da ku game da irin shirin da kuka yi ba ne ah to ai idan mutum yana wannan tunanin sai ya shiga tukunna idan ya shiga ya ga cewa an shirya ne daga jiha aka gama zaben to sai ya fito sai ya faɗa kaga wannan watakila zai hana aikata irin wannan gaba amma baka shiga ba ai baka da bakin magana to ko waɗannan jam'iyyu da ke jihar Yobe sun shirya shiga wannan zabe ga dai abin da wasu suke cewa eh, sunana Jafar Ayuba Lawan ta ita ce ACD Advanced Congress of Democracy ni state chairman ne Jami'a ta shirya shiga zabe da sauran jam'iyyun da suke anda IFAC kaman kun gamsu da irin shirye-shiryen da ake gudanarwa haka saboda wannan zabe da za a yi rana asabar Allah kai mu eh mun gamsu da shirye-shiryen insha Allah kuma na fatan za a yi shi lafiya ah, sunana Umar Muhammad Kukuri chairman na Interparty Advisory Council na jihar Yobe wato haɗakan jam'iyyu na jihar Yobe ah, ba wai mun shirya shiga ba ne komai da mu aka yi a tare muka sa rana muka yi komai tare aka yi da mu wato a takaice dai da ku za a yi wannan zaben Allah yadda insha Allah da mu za a yi farkon shi har karshen shin Allah yadda kun sunana Sale Bakuru Sabon Fegi ɗan jam'iyyar APC a jam'iyyar APC a shirye take tsab ba wani tangarɗa ko ne munamuna ko wani abu. sai dai jam'iyyar pdp wadda kuma ta kasance babban jam'iyyar adawa a jihar yobin ta ce ita ba da ita za a yi wannan zaɓe ba to ko mene dalilin ta na janye jiki daga wannan zaɓen. sunana yakubu musa dambari publicity secretary na pdp piyaro kenan dalilin mu shiga yin shiga zaɓen nan lokacin da muka je muka yi mitin da su sun yi mana rufa-rufa suka ba mu kayan ah, da muka zo muka duba fees din ya yawa ce a yobe a zaman a zobe ya zaman yanzu a ce kansila zai zai biya dubu ɗari biyu kuma vice chairman ya biya dubu ɗari biyu da hamsin chairman ya biya dubu ɗari uku a ranar ɗin ma kawai sai na rubuta takarda mayar musu ce mu pdp ba za mu iya shiga ba saboda fees ɗin ya yi mana yawa ba za mu iya biya ba su kuma kaga gwamnati ne za ta biya musu shine dalilin kawai shine muka ce mu ba za mu shiga ba saboda ai mun yi calculation ward ɗari bakwai da saba'in da takwas a ce za a biya kuɗi miliyan arba'in da takwas da ɗari bakwai kowace jam'iyya za ta biya muka ce mu ba za mu iya biyan wannan kuɗin ba fi sabilillahi inda sun rage ne za mu yi. Malam Yakubu Musa Dumburi kenan mai magana da yawun jam'iyyar PDP na jihar jihar yobe ke bayyana dalilin su na kin shiga zaben ƙananan hukumomin da za gudana a ranar asabar din nan mai zuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga damatur jihar yobe najeriya